بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi wadda ita ce safiyar bakwai ga watan zulka'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda kuma ya dace da 28 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shine majalisi na 86 cikin jirgin darussa daga littafin alfiyatul hadith al imamul hafiz زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمة الله عليه وأن الله يمشي رسوة شكرة دي تقوص دا شدا زام تاشي لنب بيتنا دي ترى دهدو عند الإمام العراقي كتوى كذا حريض كذا حريض الرحب وكنية قد علقت وابن حدير عدة حسين نعجمه أبو ساسانا وافتح أبا حسين ني أثمان كذاك حبان بن منكذ ومن ولده وابن هلال وكسرا ابن عطية مع ابن موسى ومن رمى سعدا فنال بوسى خبي بن جمس بن عبد الرحمن وابن عدي وهو كنية كان لابن الزبير ورياح اكسر بيا أبا زياد بخلاف حكيا واضمم حكيما في ابن عبد الله كد كذا زريق بن حكيم وانفرد زييد بن السلت واضمم واكسري وفي ابن حب وفي ابن حيانا سليم كبري وابن أبي سريج محمد تسا بولد النعمان وابن يونس أمر ما القبيلة ابن سلمة واختر بعبد الخالق ابن سلمة والد آمر كذا السلمان وابن حميد وولد سفيان كلهم عبيدة مكبر لكن عبيد عندهم مصغر وافتح أبادة أبا محمد واذمم أبا قيس عبادا أفردي أفردي وعامر وعامر بجالة بن عبده كل وبعد بالسكون قيده وقيل القبيل وابن خالدي كذا أبو يحيى وقاف واقري لهم كذا الأبلي للأبلي قال سوى شيبان ورى فجعلي لهم كذا الأيلي للأبلي قال سوى شيبان ورى فاجعلي بزار ننسب بزار ننسب ابن سباه حسن وابن هشام خلفا وابن هشام خلفا ثم ثم انسبا بالنون سالما وعبد الواهد ومالك بن الأوس نسريا يريد والتوزي محمد بن السلت وفي الجرير ضم جيم يا ضم ضم ضم جيم ياتي في اثنين أباس سعيد وبيجا وبيحا يحيى بن بشر الحريري فتح وانصب جذاميا سوى من أبهما واختلفوا والحارثي لهما وسعد للجار فقط في النسب وسعد للجار فقط في النسب حمدان وهو مطلوب كدمان غلب waɗannan su ne baitoci na ƙarshe da suke cikin wannan fasli na magana akan al-mu'talif wal-mukhtalif wanda mun tattauna akan wasu masail a can baya za mu ɗan bi su a hankali mu ga abin da za mu tsinta insha Allah ya ci gaba da cewa kaza harirun ta haka kuma a lafazin hariyi wato arrahabi ya ce kaman wato haka wannan lafazi na hariyi da shi da hudayyar to akwai su kala daban-daban mun ji a baya batu akan shi wancan din hariyi wanda ya yi magana akan shi ƙarshe da yake cewa akan walidin hirashi to wannan da ya ce kaza haka kuma harizun harizu wanda babu tanwini a yadda ake karanta shi saboda wazanin waka kamar za ce kabiru sunan shi hariz ibn usman kaza din da yace ai kawalid rubi'i wanda ya gabata a baitin da ya wuce da yake cewa da yake cewa wato in ka duba baitin fadin sa da yace muhammad ibn hazim la tuhmili walid rubi'i hirashun ahmili to shine sai ce kaza kamar yadda zaka sa a walidu rubai hirash babu dugu to haka nan kuma shi ma wannan kaza hudairin to haka sunan hudayir haka sunan abin nan kai harizun babu dugu a kan ha'un din yace ar-rahabi harizu min rahabi hariz ibn usmana ar-rahabi wanda ake dangata shi zuwa ga rahba wasu kabila daga cikin himyar mutanen hims al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin manaqib cikin babin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka za a karanta shi wa kunyatun qad ulliqat yace da kuma wata alkunya irin wannan wadda aka allaka ta yace alkunyan Abdullah ibn Hussein al-Azdi al-Misri wanda alkali ne Abdullah ibn Hussein qadi Sijistan to ana mishi alkunya a ce da shi Abu hariz to shine wa kunyatun da kuma alkunya kada ulliqat riwayatuhu kenan fil bukhari an al an yi ta'liqin riwayar sa imam bukhari ya rawaito riwayar sa mu'allaka a cikin as-sahih a cikin kitabu shahadat ya rawaito ta wanda yake cewa daga ibnu abbas قالت امرأة ماتت أمي وعليها صوم بخاري كتاب قال أبو حريز حدثنا إكرمة عن ابن عباس قالت امرأة ماتت أمي وانا حديث تكي تنبيه جمدا ما هي كتو da ta rasu tana ana binta azumi to wannan kenan da fatan muna ganewa sai ci gaba da cewa wa ibn hudayr idda su kuma ibn hudayr wanda yake da dalun ha'un muhmala da dalun to wannan kuma idda masu tasgiri wannan hudayr to suna da yawa a cikin masu riwaya akwai imran ibn hudayr wanda imamu muslim ya fitar da hadisin sa akwai kuma ziyad da zaid ibn hudayr su ma duka yayan hudayr ne wanda an ambace su a cikin sahih bukhari kamar yadda malamai suka bayyana sai kuma ya ce daga nan kuma sai ce husainu husainu husainu na husainu na ajimhu sai kuma husain to za ka karanta shi ka ce hudayin kenan hudayin ka karanta shi da digo akan sadun sai zama dadun kenan shine shine hudayin ibn al-mundir ibn al-harif al-basri ar-raqashi wanda ake mashi lakabi da abu sasan babban tabi'i ne daga cikin ɗaliban sayyidina ali shi ma yana da riwaya a cikin sahih bukhari a cikin babukan da suka zo game da haddin shan giya to haka ake karta sunan shi shi kuma a ce hudayin shi sai ce a ajim ka sa mishi ka sa mishi dugu a kansa wallahu ta'ala alam sai ce kuma waftah sai kuma kai fataha akan aba husainin abu husainin aba husainin nai usmana haka ake kanta shi da naƙal wato Usman ibn Asim al-Asadi Usman ibn Asim al-Asadi shi yake magana wanda ya da hadisai a cikin Sahih Bukhari da Sahihu Muslim dukkanin su surwaito hadisansa to shi za a yi fataha a ce aba Abu Hasin waftah abba sai fata ba za a ce Hussein din ba sai a ce Hasin da da mukabbar kenan shi za a karanta shi haka ake karanta shi akwai kuma mahaifin usaid ibn hudayr usaid ibn hudayr shi kuma da haƙun ne muhmala da bad amma kuma musaggar usayyid bin hubayr wanda an fitar da hadisin shi a cikin dukkanin littattafan nan guda uku da ake magana bukhari da muslim da muwadda amma babu wani ishtibahi akan shi da haka bai kawo shi akan na ba sai ce kazaka habban ibn munqidh haka nan kuma ma har ila yau kai fataha akan sunan habban ibn munqidh sai akan ta shi da habban ka a ce hibban sai a ce habban da kuma ibn shadda akan akan ba'un din ibn munqidh ibn munqidh ibnu amrin al-ansari sahabi ne wanda yana da hadisi a cikin kissar shi ta ainihin hadisi a cikin muwadda wanda aka ba da labari cewa ta hanyar yahya ibn hibban yake cewa kanat inda jaddi imra'atani hashimiyatun dan jikan shi kenan ya ba da labari shine islam muhammad ibn yahya ibn hibban yake cewa kakana ya kasance yana da mata guda biyu hashimiyatun وأنصارية فطلق الأنصارية وهي تردع haka hadisin yabo kissa ce a cikin alihin littafin motsa ta imam malik rahimahullah malai ci gaba da cewa wa man walad ana karanta ko a ce wa man walada ai da abin da ya haifa wa man walad ko kuma ka ce wa min waladihi daga 'ya'yansa wato ɗansa wanda yake da hadisai da yawa a cikin littattafai babban malami ne shine in ka ce wa min waladihi to zai ba da ma'ana domin min waladihi jikansa ne a bisa asali amma ka ce wa man walad zai fi kama da ɗansa ne da haka wa min waladihi ta fi kusa da abin da yake shine siga mu'tamada ta ainihin wato arabiya hafiduhu jikansa ne mai suna habban ibnu wasa wanda yana da hadisai a cikin sayu muslim da kuma sauran littafai wabna hilalin haka kuma ibnu hilal ibnu hilalin shine wato abin nan kenan habban ibnu hilal as-sulami wanda ake mashi lakabi da al'alawi saboda kasancewar shi yana koda yaushe yana da aƙida ta fifi ta sayyidina ali akan sayyidina usman akwai hadisin sa wanda ya zo a cikin sahih muslim ya ma zo a cikin sahih bukhari daga sa'ad ibn ubaida da yake cewa ta naza abu abdurrahman as-sulami wa hibban ibn atiyya sai abu ha abu abdurrahman yake cewa abu abdurrahman as-sulami shi kuma wa kana usmaniyan yufaddilu usmana ala ali yake cewa hibbanu laqad alimtu allazi jarra'a sahibaka ya'ni aliyan al-dimaq hadisi ne kissa ce kissar ainihin bin nan hatib ibn abi balta'a yana na cikin sai muslim a cikin kitabu fadaili as-sahaba wallahu a'lam mare ce ma abni musa haka kuma tare da ibn musa kazaka habban ibn munqidin wa man wa min waladihi ko wa min wa man walad wa man waladahu wa ibnu hilal sai kuma ibnu hilal shine abin nan kenan wa ibnu hilal wato wa ibnu hilal shine abin nan habban ibnu hilal al-bahili wanda ya da hadisi shi ma cikin bukhari da muslim bukhari ya tura hadisin shi a cikin kitabul magazi na sai bukhari to sai kuma ya ce waksiran sai kuma ka yi abin nan waksiran ibn atiyya sai kuma ka yi ma ɗan gidan atiyya shi kuma sai ka yi mahawan ɗin shi kasara shi ne wato ka ce hibban wancan habban ibn hilal wannan kuma hibban ibn atiyya as-sulami hibban ibn atiyya as-sulami ko da mun karanta nan sai mu da ke cewa ma'abni musa da kuma ɗan gidan musa ibban ibn atiyya sai kuma ibn musa wato abin nan kenan hibban ibn musa ibn sawar abu muhammad as-sulami al-marwazi ɗaya daga cikin malaman su bukhari da muslim shi wannan ana ana kasarin sunan shi ana cewa hibban haka malamai suka ce wallahu a'lam shine wabn musa wa marra ma sa'dan fanala busa da kuma hakanan shi ma hibbanu wanda ya jefi sa'adu wa marra ma sa'adan wanda ya jefi sa'ad ibn mu'az al-ansari sayyid al-aus wanda ya zo cikin hadisin muslim cewa sanda ya mutu ya tazaddahu arshur rahman yana cikin bukhari ma to wannan sahabin wanda ya jefe shi ranar yaƙi ya ainihin ji masa rauni ya kashe shi ya yi sanadiyar mutuwarsa a ranar khandak kenan sunan shi hibban ibnu hibbanu ibnu al-ariqa hibbanu ibnu al-ariqa ariqa din sunan mahaifiyarsa ce kamar da cikin sayyid bukhari da muslim daga hadisin abdullahi dan numair daga hisham dan uba daga aisha take cewa usiba sa'adun yawmal khandaki an ji wa sa'adu ciwo a ranar yakin khandak ramahu rajulun min quraish yuqal lahu hibban ibn al-arqa hadisin yana nawa cikin sahih bukhari a cikin kitab al-magazi da wasu wurare ana ce mishi ibn ibn al-ariqa ne wanda sunan mahaifiyarsa ce ma'anan al-ariqa kamar yadda suke ba da labari cewa ana nufin wato mace wadda ke mai kyau shine suke ba da labari cewa ma'anar sunanta kenan wallahu a'lam za ka ake ce mashi hibban ibn al-ariqa ne kwan hibban ibn qais wannan magana da yake cewa fanala busa fanala asali bu'usan ne sai ya gamu da bala'i shi wanda ya jefe shi dan domin da ya zai jefe sa'adu da mashin ya ce mishi shi shi hibbanu din shi wannan kafir yake ce masadu karbe ta da gani ana bunul arika karbe ta da gani ana bunul arika sai sa'adu yake ce mishi shi kuma yake cewa Allah ubangiji ya tabar da kai ya ce mishi haka kamar da ya a cikin riwayar to almuhimmu dai shine wannan hibban ibn qais ɗaya daga cikin bani al-ariqa ne ya zo haka a cikin wannan abin nan a cikin sayul bukhari da sayul muslim to shi ke nufi da fanala sai ya gamu da bu'usa ko bu'usa za a karanta shi da abin nan da tashiri sunan baban shi shi wannan hibban sunan shi qais ibn alqama ibn abd manaf wanda hashimi ne daga cikin ƙurishawa a kisa ta na haila a cikin abin nan sira ta ibnu hishamin da littafin tabakat ibnu sa'adin duk da ke ya zo a cikin tabakat ibnu sa'adin da cewa wanda ya jefi shi wancan sahabi wanda ya jinya daga bayan rasu wanda ya jefe shi sunan shi wani mai suna khaffaja ibnu asim ibnu hibban amma dai wancan din shine abu mafi inganci wallahu a'lam to kamar yadda na ambata ita wannan kuma al'araka din ko al'arika arika sunanta kenan arika bintu sa'id ibnu sahami ana ce mata al'arika saboda kyanta da kuma yawan sa tarare ta kasance wata mata ce mai kanshi ko da yaushe kamar yadda aka fada na na labu usa kamar yadda muka fada da ya jefe shi sai ya ce mishi da ya ce mishi khudha wa ana ibn al-ariqa shi kuma sai ce araqa Allah wajhaka fil nari Allah ubangiji ya sa fuskar ka ta zufa a cikin wuta shi yake nufi da nalabu usa ya game da baka addu'a daga wannan wali cikin waliyai Allah ka tsare mu Allah kuma ya kara masa ado yarda to sai ce Hubaiba bayan da ya faɗi wannan cewa fanala bu'sa sai ce Hubaiban a ajin ko ejin Hubaibu sunan Hubaibu ka bambanta shi da habibu mai fataha da kuma rashin dugu yake hubaibu hubaibu na jim kai mushi dugu akan kha'ul sibne abdurrahman al'ansari a cikin hubaib ɗan abdurrahman al'ansari wanda kakan shi ne hubaib ibn yasaf hubaib yana zuwa a wani lokaci a cikin sayar bukhari gairu mansub خبيب عن حفص بن عاصم أتكلم مسلم كما يزو عن عبد الله بن محمد بن معن تودد شيني ونند إيه وابن عدي haka kuma Hubai ibn Adi wanda aka ambata a cikin Sahih Bukhari shi ma haka shi yake nufi wa ibn Adi ibn Adi na cikin hadisin abu huraira na sariya dinan ta asim ibn sabit al-ansari wahuwa wahuwa kunyatun kan ce kuma hakanan alkunya ce da ta kasance abu hubair kenan libn zubair ga abdullahi dan zubair ana mashi alkunya da ɗansa hubair ibnu abdullahi ɗaya daga cikin 'ya'yan shi maza guda uku ana mashi wannan alkunya da shi da aka shi ma abu hubaib ne sannan kuma sai ce wa riyaha wa riyaha aksir biya hakanan kuma riyahu riyahu aksir kai mashi kasra biya da kuma ka tsara mashi ya'un musannat kenan mai dugu biya ƙasa aba ziyadin wato abu ziyadin alƙaisi riyah baban ziyadin alƙaisi ta ziyad ibn riyah alƙaisi albasari wanda tabi'i ne sananne yana da riwaya a cikin sahihu muslim to haka za kanta sunan shi kace ziyad bin ibn riyah alƙaisi haka za a karanta shi ma da wannan sifa din bi khilafin hukiya yace amma da sabani da aka ruwaito kamar da cikin tarihu Baghdad amin tarihul Bukhari na shi al-Imam al-Bukhari yace wasu suna karanta shi da fataha akan al-muwahhada su ce me kun riya su ce ainihin wato rayah su mishi fataha su mara'un fataha wasu kuma suna yin kasara wallahu alam haka bukhari ya rawaito haka kuma ya zo a cikin littafin ibn al-jarud da kuma wasu wurare daban-daban amma dai wancan na farkon shi ya fi tabbata kamar yadda abdul gani al-maqdisi da ibn makula suka suka yi jazmi da shi ibn makula a cikin al-ikmal shi kuma al-imamu abdul gani a cikin al-mu'tarif wal mukhtalif wallahu ta'ala alam sai ma yace wa dun hakiman ibn abdullah wadmun hakiman kace hukaimu kenan wadmun hakiman ka yi damma ga hakimu ibn abdullahi a wajen hukai ibn abdullahi ibn qais ibn makhrama al-mutallabi wanda yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da sauran littafai ya ce kadi shi kadai shi kadai za a mishi da wannan damma din shi kadai ana ce mishi hukai ibn abdullahi ibn qais kuma akan ce al-hukayn ayi shi da ma'arifa yace kaza zuraiq ibn hukayn hakanan zuraiq ibn hukayn abu hukayn shine yace al-ili wanda yake gwamna ne a iliya zamanin halifanci abdullahi dan umar dan abdul aziz wanda malik ya rawaito hadisin shi a cikin wato muwadda a cikin haddin kazafi wanda yake cewa an ba da labarin cewa anna rajulan yuqal lahu misbah wani mutum mai suna misbahu baban shi ya sa shi aiki bai yi akan kari ba da yazo sai baban ya fushi ke ce mishi ya zani ya kai mazinaci to har aka kai ga za a mai haddi daga baya ce yafin baban shi sai aka tambayi sayyidina Abdullahi dan Umar dan Abdulaziz ya ce eh ba a mada a ba ma uba haddi idan ya ya fewa baban wannan kisa tana a cikin ainihin wadda to sai yake cewa wan farid wanfarad kuma shi kadai ne yake da wannan abinda aka sani al-mu'tamad banda sauran riwaya shi ko ake ce mazurai ibn hukayn sauran duka za ga hakim ne hakim ne sai ce wa zuyaidun zuyaidun ibn salti zuyaid wato abin nan da siga ta ta tasgiri zuyaid da ya'un guda biyu zuyaidu da kuma dadun ibn salti ibn ma'adi karib alkindi wanda tabi'i ne baban salt malam malik salt ibn ziyaid malamin maliku wanda yana da hadisi a cikin bukhari da muslim wadmum waksuri kayima zayin din damma waksuri sai kuma kayima abin nan waksiri ko ka ce zuyaid ko ka ce ziyaid da zayin ɗin ana mata damma a ce zuyaid ko kuma waksiri ka ce ziyaid duka ya halasta ana faɗin haka al'imamu abin na ibn al-hazza ibn al-hazza ya faɗi wata magana wadda malamai suka kuskurantar da shi a kanta shi ibn al-hazza shine abu abdullahi al-qurtubi al-maliki muhammad ibn yahya wanda ya rufe kata 416 a littafin shi mu'jaminsa yake faɗa cewa wannan malami ziyai alƙali ne a ƙasar makka a ƙasar madina amin zamanin hisham ibn abdul malik amma malamai sun kuskurantar da shi kamar ibn hajarin yake cewa ina tsammanin yana nufin wancan ɗayan ne salt bin ziyaid malamin su maluku don shi ne ya yi zamanin da zai zama daidai da halifancin a shamu da abdul malik wallahu alam wasu ibn hayyana ya ce haka nan kuma akan sulaim ibn hayyana salimu kabbir sai ka sa shi ka ce salim ibn hayyan albasari kenan alhuzari salim ibn hayyam ibn bistam alhuzari albasari kabbir sai ka sa shi ka ce salim ka ce sulaim wa ibn abi suraiji ni'man wa ibn abi suraiji ahmadu ittasa haka kuma ibn abi suraij wanda shine ahmad ibn umar ibn abi suraij as-sabbah wanda bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin as-sahih din sa ila shi kuma ita sa wato akwai abun koyi a tare da shi da ɗaya suke tafarki da suke da bi waladin nu'man da surayi ibn nu'man ibn marwan al-jauhari al-du'li duka na karta sunan su surayju wanda shi ma bukhari ya fitar da hadisin shi wannan surayi ibn nu'man yake wa ibn yunus haka kuma da surayi ibn yunusa dukansu za a yi musu tafarki guda ɗaya duk abin da ya wannanci waɗannan guda ukun surai ibn ahmad ibn surai da surai ibn nu'man da surai ibn yunus to da kaga sunan da ba su ba da abin da ya wannanci wannan to zai zama shuraihu ne kenan duka sauran shuraihu ne da shinun da muhimmala a ƙarshen shuraihu su kuma nan suraiju sai kuma ya ce amrun ma'al ƙabilati sai kuma amru bin salama kina aljurami wannan limani dan kankanin yaro a zamanin manzo Allah sallallahu salama wanda yake limanci ma mutanen shi har aka sai mashi riga kisa cikin sahih bukhari wanda duk da yake malamai sun yi sabani akan tabbatar da sahabbantakarsa shi karankin kansa al-imam al-mizzi a cikin tahdhibul kamal cikin mujalladi na 22 yake cewa lam yasbut lahu sama'un wala ru'ya min annabi sallallahu alaihi wasallam babu tabbacin ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wafada abuhu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma dai baban shi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da suna gefen garin Madina ne a ƙauyen su sai suka shawara ya kamata kawai su zo su musanta tunda kullun an aka zo su suke nuna wa mutane ma hanya inda za a je shi kuma ya haddace karatu tun bai san me yake yi ba da suka musulunta aka ce to su zo su kafa masallaci su sa wanda zai zama wale ummuhum aqra'uhum likitabillah sai zama shi fa kowa ya karatu a lokacin kuma yaro ne karami wasan kasa ma yake zaka da shi suka saka limancin ana so ba a muzi ya faɗi wannan magana cewa akwai ta baba game da tabbatan cewa ya ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma a cikin tahzibu tahzib na ibnu hajarin shi kuma da yazo sai ki cewa ibnu manda ya ruwaito a cikin kitabu sahaba hadisi daga shi wannan bawan Allah amr dan salima yake cewa kuntu fil wafadin ladina wafadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina cikin tawagar waɗanda suka je suka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sai ibn hajar yake cewa hadha sarihun bi wifadatihi wannan karar yana faɗa ne da kai cewa ya ji to haka abu nu'aymin shi ma ya ruwaito ta wasu hanyoyi da dama da suke nuna cewa eh lalle ya tabbata sahabi haka ibn hibbana a cikin asikat haka ibn abdulbarri a cikin al-isti'ab haka ibn al-asir a cikin usdul gaba haka imam zahabi a cikin marfata sahaba nashi haka ibn hajirin a cikin a cikin al-isaba kitamiz sahaba dukkanin su sun tabbatar da sahabbantaka sa kamar da ibn hajirin kuma yake faɗa a cikin takrib yake cewa sahabiyun sabir to wannan amru dan salima kenan a takeice kwarai da gaske malai yace amrun ma'al qabilati amru tare da ƙabilarsa ibnu salima ibnu salima haka ake karanta shi daga banu salima duka amru amru yace ma alqabilan duka kabilan salima duk dan wannan kabila ta ansaru za a ce mishi ne dan salima indai akwai akwai wannan suna cikin shi waqtar bi abdul khaliq bin salama sannan yace kuma waqtar ka zaba tsakanin kasara ko fata idan za ka bi abdi wato inda abdul khaliki wajen abdul khaliki ibn salama ko ibn salima wannan wajihi guda biyu sun halasta a shebani kenan mutumin kasar misra wanda imam muslim ya fitar da hadisin taho wasa shi ma cikin wafdu abdi qais to su ya halasta a sanya a ce salima ko salama kamar da ibn makula yake faɗa a cikin littafinsa wa walidu amirin walidu amirin sai kuma ya kuma wata magana daban da yake cewa walidu wato mahaifin amir amirin amirin albahili wanda alkali ne a kasar basra yana da hadisi a cikin bukhari na riwayar muawiya ibn karim wannan da ake walakabi da addal ake cewa ya bata batu akan cewa alkali na iya rubuta maganarsa ya yanke hukuncinsa ko da shi duba sanan ba sai sun shaida me yake rubuta ba tukunna to wannan abin da ake nufi da walidu amirin shine abin nan sunan shi da za a ambata a ce a ce a ambace shi da ainihin wato abin nan da kasara din shi ma kamar wancan a ce ubaida da tasgiri ubaida amir amir ibn ubaida al-bahili amir ibn ubaida al-bahili kenan kaza ibn amr wa ibn qais amr kaza ibn kaza salmani hakanan ubaida ibn amr da ubaida ibn qais ibn amr as-salmani as-salmani haka ake karanta shi da sukuni akan lamun nasaba ce zuwa ga salman wasu kabila cikin murad murad ibn yakshur wannan shi amru ibn ubaida ibn amrin as-salmani mukhadram ne ba tabi'i ne ga magar ba wa ibn humaydin hakanan in ka zo shi ma humayd wato suhaib ibn humayd al-kufi wanda ake ce mashi al-hazza suhaib ibn humayd al-hazza wa waladun wa walad hakanan kuma za a kanta wannan ce wa walad sufyana wato wato sufyan ibn al-harith al-hadrami wanda shi ma tabi'i ne to haka za a karanta dan shi din a ce humayd ibn sufyan yace kulluhum duk waɗannan abidatu to in an zuwa kanta su da abida mukabbarun dukansu za a kabbara a ce abida ibn humaid abida ibn sufyan a ce abida ibn humaid abida ibn sufyan abida amir ibn abida amir ibn amr duka haka za a karanta su abidatu abidatu abidatu da ainihin wato mukabbar ya ce mukabbaru haka za a saka shi da suna mai girma wallahu ta'ala ala shimala ya ci gaba da cewa sai kuma to sai kuma ya ce lakin ubaidun indahum musagharun sai dai ubaidu a wajen su ukun nan buhari da muslim da muwadda musagharun wanda yake da tasgiri akwai shi da yawa lakin ubaidun inda hun musafar ubaidu wanda bai da ta'un a ƙarshe to yana zuwa ne da damma musaffaru da tasgiri sai kuma wafta abadatu sai kuma sunan ubada da abada ya ce wafta abadatu aba aban aba muhammadin wato baban muhammadu muhammad ibnu abada wanda malamin bukhari ne shi kuma za a yi mashi fataha ya ce wazmum aba kaisin amma kuma suka ce ubada baban kais wato kais ibn ubada kenan abdubai wanda ya dalisa cikin bukhari da muslim sannan ya ce ubadan afirki sai kuma ubad ubada afridi shi kuma shi kadai ne ke da irin wannan siffa ubada wa amirun da kuma amir ibnu abdata ibnu abada amir ibnu abada shi kuma amir ibnu abada shi kuma ya ce wa amir ibnu amir wanda yake wato abu iyas kenan al-kufi al-bajali shi kuma ana karanta mai hadisi inna shaitan la yatama masala fi surati ar-rajul fa ya'ti al-qauma fa yuhaddithu ma cikin muqaddima sai muslim amiru bajalatu haka za a karanta bajalatu da jimun mai fataha amir ibnu abin nan kenan abu iyas al-ambari ibnu abada kullum dukkaninsu a cikin waɗanda aka ambata za a dukkaninsu bilfati ne ga baki ɗayansu dukkaninsu akwai amir ibnu abin nan za a ambace su gaba da fata kamar yadda malamai suka suka kawo ba za a canza su ba su zuwa wani wasari ba sai kuma yi cikin cewa babin bisukuni wasu kuma sukan faɗa abdatu maimakon abada wasu daga cikin malaman hadisi bis sukuni kayyada suna yi mushi wasali da sukuni ne su ce abda kamar yadda suke faɗa wato ba sa yin fataha ɗin nan sai ce ukailu ne alƙabilu sai kuma ukailu da zamma alƙabilu wato da wata kabila din da ake ce musu banu uqaid kabila ce sananniya a cikin hadisin imran bin husayn da yake cewa saqif kana saqifu hulafa'a li bani uqaid kana saqifu hulafa'a li bani uqaid ya ya ambaci hadisi to wannan yace uqailu lil qabilu wa ibn khalid sai kuma uqailu dan khalid al ili kaza abu yahya sannan kuma abu yahya wato baban yahya al-khuzai uqayd ibn yahya ibn uqayd al-khuzai al-basri kuma da bisa cikin sahih muslim wa qafu waqidin lahum wa qafu waqidin lahum hakanan kuma malaman nan guda uku bukhari da muslim da da muwadda din da kaga waqid to za kan tashi da qafun ne waƙid ba za a ce wafid ba hakanan ya ce kazal iliyu hakanan kuma a amin al'ailiyu da fataha akan hamza nisba zuwa ga aila wani gari da ke kan bahar kalzum to ya ce lal'ubulli lal'ubulli sarka karanta shi da ubulli nasaba zuwa ga wani ƙauye mai suna ubulla wanda ke kusa da garin basra قال سوى shaibana kala ibn salah ya ce siwa in banda shaiban ibn farruh malamin imam muslim shi wannan kaga shi wannan al'ubulli ne shaiban ibn farruh al'ubulli shi za a karanta shi warra faj'al bazzara hakanan kuma ra'un da ke cikin sunan bazzar za ka saka ta ra'un ne na ƙarshe dinnan wansu hakanan kuma subna sabbahin hassan ibn sabba ɗaya daga cikin malaman bukhari za ka dangata shi zuwa ga wannan bazar ɗin wabnu hishamin da kuma ibn hisham al-mukuri khalafa khalafa wanda suka biyo baya za a duka za a karanta su da haka da wannan ainihin da ra'un ɗin ya ce summan suban bin nuni salima summan suban bin nuni saliman wa abdulwahi sannan kuma ka yi nasaba bin nun da nunun saliman salimu dan abdullahi wa abdulwahidi da kuma abdulwahid shine wato ibn abdullahi ibn kab dukansu za ka yi musu wa malik ibn al-ausi da kuma Malik ibn Aus ibn Hadasan ibn Sa'd ibn Yarbu al-Muqaddam din nan kenan ko kuma al-Muqtalaf fi subati Nasriya zuwa ga kabilar abin nan kabilar an-Nasri wato banu nasr ibn muawiya ibn bakar kenan ya ridu haka yace suna zuwa cikin riwaya wattuwazi wattuwazi to wannan kuma bambanci tsakanin tuwaz da kuma sauri kenan da sauri bi fatihil musanna da aka za karanta tuwazi da kuma shadda akan wawun wannan shine mutamar nisba ila tu ila tawaz at-tawazi nasba ila tawaz wani gari a kasar farisa wanda ake wani nasba shine muhammad ibn salt abu ya'ala al-basri kamar da zai ambata wanda bukhari ya ruwaito hadisin shi hadisin urainiyin din nan na'am wanda kuma garin su ne shi sai yake da wannan hadisin ake muhimmanta da hadisin daga gare shi daga cikin su akwai abu ya'ala mundir ibn ya'ala wanda yana cikin bukhari da muslim shi ma haka ake kanta sunan shi ya ce wal jurairi wal jurairi sai kuma bayan wattu wazi muhammad ibn salti sai ce wa fil jurairi sai kuma game da aljurai dammu jimin jimin na za mata damma da tasdiri ya haka yake zuwa a cikin bukhari da muslim fitnaini game da mutum guda biyu cikin wasu malamai basariyawa abbasu sa'id akwai abbas ibn farruh al-jurairi da kuma sa'id ibn iyas abu mas'ud al-jurairi wanda dukkanin suna da hadisai a cikin waɗannan littafai da ake magana bukhari da muslim da sauransu sai kuma ya ce wa biha yahya ibn bishr sannan kuma da ha'un maimakon al-jurairi sai kuma al-hariri kenan yahya ibn bishr ibn kafirin abu zakariya al-kufi al-hariri shi kuma futiha futiha wa biha za ka mai da jimu dinnan ha futiha sannan ai mata wasalin fataha maimakon wasalin don masu kuma al-hariri wanda malami ne kamar da su iya suke faɗa malami ne na imam bukhari wansu hizamiyan ya ce hakanan kuma kai nasaba ga alhizami hizami za a yi masa nasaba siwa man ubhima in banda wanda aka boye za a ce kenan akwai wanda aka boye wanda shine abul yasari da ke cikin muslim wanda wanda wato ya ce kanali ala fulani ibn fulani harami sai a ce harami maimakon jirani hizami sai a ce haramin da da ya ce wansub haramiyyan bi kasar ilha al-muhammala kenan siwa man ubhima in banda wanda aka zuba faɗi kowaye shi nan ba da ya ce kana li ala fulani ibn fulani ne harami to shi ba za a yi mishi wancan bi kasri alhaidin ba fakhtalafu sai suka yi sabani wato su malamai game da yadda ya kamata a wasulce shi al-imam al-qadi iyad yake cewa suna dababinsa da fataha su ce al-harami da fataha akan ha'un da ra'un limamu al-tabari kuma ya ce da kasara da zayin a ce al-hizami ibn mahashi kuma ya da jimun ne da zalim sai a ce al-zani kenan duk an shi zai ce fahtalafu saboda an yi ibhaminsa sai suka yi sabani a cikinsa ya ce wal harifiyu da kuma al harifiyu wato lahuma ga su bukhari da muslim din wa sa'ad da kuma sa'ad ibn naufal wa sa'ad al-jari wanda yake maula ne ga ga ainihin wato umar dan khattab kuma ya mishi gwamna a kasan aljar shi sai yake ce mishi aljari wani wani wuri ne wani wani wuri ne daga cikin wuraren da kamar a ce ta shafi ta zage ruwa kusa da madina da ana ce mishi aljari fakat wanda yake kadai yana da riwaya ne a cikin sahihu muslim ya ce wannasbi hamdanu ya ce sannan kuma dangantaka izuwa kabila hamdan za a yi za a yi mamimun kasara ne za a yi mamimun ɗauri kai amin sannan a sa dalin babu ɗugu a ce hamdani alhamdani kaman ahmad abin murrar da abbad ibn hamawai alhamdani irinsu haka ake musu ainihin wato nasaba sai ce wahuwa mutlaƙan ƙidman ghalab ya ce wahuwa shi wannan mutlaƙan kai tsaye ba tare da ƙaidin tafannin guda uku ba ƙidman tun da ghalab ya yi yawa a bakin mutane a ce hamdani alhamdani a cikin almutakaddimi na da mimun da wanda take mai ɗauri su kuma mutanen baya daga baya almutar akhirin su kuma suka suna cewa hamadani amma mutanen farko can an fi jin su ce alhamdani na baya ne suka suna cewa alhamadani da haka zaka ji zahabi yana faɗa a cikin almushabbi cewa da sahabbai da tabi'ai da na bayan su a cikin kabila duk suna cewa ne alhamdani amma waɗanda suka zo daga bayan su kuma suna faɗan wani abu wanda ba haka ba su ce alhamada ne to ina ganin bari mu saurara a nan dama mun so mu kai karshen wannan sarƙaƙiya ne ta batu akan sunaye ɗinan ne da ake wasalce su ana fata yan uwa ɗalibai musamman su koma cikin littafi alal aqal tadribur rawi na al-imam suyuti fathul mughis na al-imam sakhawi littafin annukat alabin salah na ibn hadirin da kuma abin nan wasu tafai ire-iren waɗannan wanda za a samu bayanai cikakku a nan ta yi na yi wahani ma a wasu saboda an abubuwan da na zirike ne kawai kuma tun da yanzu duk sunayen suna zuwa da wasalinsu da komai za su ga waɗannan abin nan waɗannan theories din ba su da practicability in ba ka gamu da littafi mara wasali ba insha Allah za mu tsara ranar Allah ya ke mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa al-muttafiqu wal muftariqu wa lahumul muttafiqu al muftariqu ma lafzuhu wa khattuhu muttafiqu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh